rahotanni na ma cewa wasu mahara ne daga ƙauyukan jihar filato suka ƙetaro tare da farma wasu ƙauyuka na ƙananan hukumomin karim lamido da kuma ibi a jihar taraba inda har aka samu asar rayuka baya ga duke da suka sace kana kuma suka yi ma awon gaba da wasu misanna ami damiyan dagacin fuman da ke karamar hukumar Lamido da yanzu haka make gudun hijira a jalin da jihar Taraban ya ko bai ne da aka musu hari akan shadda ma wasu kayuka bayan da suka yi gudun hijira inda ko ya zargin cewa wasu kabila ana ce da su taro wato yar gamawa daga plato din sun fara kar mana hari su kwace mashina su yi fashi su duke mutane daga gona ba san me ya kawo haka ba sun sake bin su amar sun sake kashe wasu a wurin sun tafi da wasu da rai wajen mutum hudu suka kama mai anguwan wurin mai suna mai anguwan boylon kwal da mutane uku suka rike su sun tafi suna nan da rai ne sun mutu ne ce Allah a yanzu dai mutane na gaba daya ni musamman ban san wuraren da sauran mutane suka wasar da su gaba ɗaya kowa yana gudu ne a jeji wasu sun makala wasu wurare wanda ni ma ban sani ba ni dai kokari na yanzu ina ma gwamnati kuka ta taimaka mini mm. da hukuma su kore mini mutanen da sun doki wannan wuri sun take over sun zanna a gurin har yau ba su fita ba. Shi ma dai da yake karin haske honar baba Muhammad Usman kansila da ke wakiltar mazabar Amar ya ce baya ma ga wurin da aka kashe hailayo maharan sun sace wasu al'umma a yankin inda ko suka yi awon gaba da su akwai mutane guda hudu wadda suka kinnafin nasu sannan akwai kuma 'yan kananan yara da har yanzu dai muke neman su zo sun shiga ƙauyukan kanshar sun tarwasa nan ƙauyuka kuma mutanen kanshar din suka gudo suka shigo garin amur suka sake bin su nan cikin garin amur suka tarwa. su shi ma wani ganau ya bayyana cewa ba wannan ne karon farko da maharan kan ketaro daga jihar filato zuwa taraba domin kai hare-hare ba muna zanne kawai sai muka ji cewa ai ga mahara suna zuwa cikin garin amar kama da wasa kawai sai muka fara jin harbe-harbe so daga nan dai jama'a sai gudu aka watse aka tarwatse a cikin gari mata na gudu yara na gudu wannan abu ya daɗe suna yin wannan abu sai dai shiga cikin garin amar wannan shine na farko da suka kawo hari suka shigo cikin garin amar to sai dai kuma da na tuntube shi ɗaya daga cikin shugabannin al'umman taron da ke makwabtaka da waɗannan yankuna wanda ma su ne ake zargin cewa suna kai waɗannan hare-haren ya ko musanta cewa su ne ma ke kai waɗannan hare-haren sarika noƙen. comrade jan lobo sunana kenan shugaban taro a kai babu gaskiya a ciki babu kashin gaskiya wani wanda ya fito hukuma suka kama suka ce taro ne suka zo suka kai musu hari to ni ba zan sani ba ku domin ba abin da ma hada mu da su ba bari mu ce za ka yi wani hari. Ki wani kira a samu zaman eh, lafiya? A gaskiya mu yanzu zaman lafiya shine muke fata amma ce al'umman taron da suka kai wani hari a wurin wuri kai babu muna neman zaman lafiya yanzu kuma daga nan za ka iya tashi gana har damfa har ko ina ne yanzu ba wani abin da ya faru. Ya mako ne zuwa yanzu tuni ba aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin kare rayuka. SB Dabi misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ya ce kawo yanzu tuni har sun tura jami'an kwantar da ta zoma zuwa yankin. a yanzu haka dai akwai matakai masu yawa da aka dauka domin tun faruwar abin mun tura yan sanda a wadancan wurare da sauran jami'an tsaro dai aka fita domin a tabbatar da cewa an sha kan al'amari kuma yadda nake maka magana dai kome ya riga ya lafa kuma muna sake sa ido domin kada ya sake faruwa. Ibrahim Abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya